يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرت اللتا في قلوب المرام مناشين كتاب الصلاة باب شروط الصلاة za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 225 darasin yana karantar da mu hukuncin fuskantar alƙibla idan za a yi sallah wa an amir bin rabi'ata rabiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga amiru bin rabi'a Allah ya ƙara masa yarda قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai duhu fa ashkalat alaina alqiblatu sai alqibla ta rikice mana mun kasance muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare daren yana da duhu sai alqibla ta rikice mana fa sallaina sai muka yi sallah a haka ba mu gane alqibla ba falamma tala'ati shamsu a sa'ilin da rana ta bullo iza nahnu sallaina ila gairil kibla sai ga shi ashe mun yi sallah mun fuskanci wata nahiya ba Alkibla ba lokacin da rana ta fito sai muka gane wurin da muka fuskanta a sallan ba ba bane fa nazalat ayatul baqara sai aya ta 115 ta suratul baqara ta sauko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa walillahi al-mashriq wal maghrib mafita rana da mabuyanta duk na Allah ne kamar ka ce gabas da yamma na Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka jibinta fa samma wajhullah to a nan ne fuskar Allah take idan aka ce fasamma ana nufin hunaka isharatun ila makani duk inda kuka fuskanta to a nan ne fuskar Allah subhanahu wa ta'ala take da aka ce fuskar Allah haka Allah yake nufi wannan ita ce aqidar ahlus sunna kada ka canza fassarar wannan kalma duba sharhul aqidatul wasitiyya littafin ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala a mujallar na farko shafi na 243 Allah maɗaukaki yana cewa mafita rana da maɓuyanta duka na Allah ne duk inda kuka fuskanta kuka jibinta fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka jibinta to nan ne fuskar Allah take bari ma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tsaya yana sallah to Allah subhanahu wa ta'ala yana gabansa kaga ba a la'akari da cewa gabas ne ko kuwa yamma inna Allah wasi'un alim akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa da'afahu kuma ya rauna na hadisin al-imam at-tirmidhi hadisin yana da rauni ينا سنن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير الكبلة في الغيم حديثنا داري أكدهم أربعين دبيار إن عاصم بن عبيد الله روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة ba mu san ina ne alƙiblar ba muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai duhu fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi sai kowane mutum ya yi sallah ta nahiyarsa ta gabansa falamma asbahna zakarna zalika linnabi lokacin da gari ya waye muka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka shine Allah ya saukar da fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah al-imam tirmidhi ya ruwaito hadisin nan a kitabu salati kuma ya ruwaito hadisin a kitabu tafsirin ƙur'an yana fassara wannan aya aya ta 115 ta suratul baqara hadisi na 2957 wannan hadisi isnadinsa yana da kyau in ka duba littafin irwa'ul galil duk da cewa ibn hajar ya ce al'imamu turmizi ya ce hadisin yana da rauni ka duba irwa'ul galil hadisi na 291 da kuma sahihu sunan tirmizi hadisi na 345 da al-hadith ma rawahu al-imam at-tabrani min hadith mu'az ibn jabal akwai ma hadisin da mu'az dan jabal ya rawaito yana cikin littafin al-imam at-tabrani yana cewa sallaina ma'a rasulillahi fi yawmin gaimin mun yi sallah tare da manzon Allah a wani yini mai hazo yinin akwai hazo fi safarin ila ghairil qibla muna cikin tafiya muka yi sallah ba mu fuskanci alkibla ba falon ma ƙaba salatahu lokacin da manzon Allah ya gama sallarsa tajallati shamsu sai rana ta bayyana faƙulna sai muka ce ya rasulallah sallaina ila gairin ƙibla mun yi sallah ba mu fuskanci alkibla ba annabi sallallahu alaihi wa ya ce kad rufi at salatukum bi haqqiha ila Allah ai an riga an kai sallar ku wajen Allah tuni sallar ta inganta wannan hadisi da eh, al'imam ibn hajjar ya kawo littafin bulugul maram dalili ne ala annastik balar ƙibla shartun fi sihassis salati ya kawo wannan hadisin ne saboda ya maka bayani wani sharaɗi daga cikin sharuɗan sallah fuskantar alƙibla sharaɗi ne game da ingancin sallah dalilin kawo wannan hadisin kenan a littafin bulugul maram ibnu abdul barri a littafin al-istizkar yana bayani cewa ajma'u ala anna man salla min ghairi ijtihadin wala talabin lil qibla malaman sunna sun yi ittifaki duk wanda yayi sallah bai yi kokarin gane alqibla ba kuma bai fuskanci alqiblan ba ثم بان له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته bayan ya gama sallah sai al'amari ya tabbata gare shi cewa bai fuskanci alƙibla ba anna salatahu fasida wannan sallar bata inganta ba idan mutum yayi sallah bai yi ƙoƙarin gane ina ne alƙibla ba bayan ya gama sallar. sai al'amari ya tabbata gare shi cewa ba alƙibla ya fuskanta ba malaman suna sun yi ittifaki cewa wannan sallar bata inganta ba tana daidai kaman salla bi gairi taharatin da wanda ya yi sallah ba tare da ya yi tsarki ba yu'iduha hafil waqti wa ghairihi kaga dole sai ya sake wannan sallah malaman sunna sun yi ittifaki dole ka bincike ina alƙibla yake kafin kai sallah idan baka bincika ba kai sallah daga baya ka gane ba alƙiblan ne sallar bata inganta ba wannan babu saɓani. In je imam ibnu abdul rahimahullahu ta'ala amma malaman suna sun yi saɓani, siman man gabat alaihi alƙibla ga wanda ba ta bayyana gare shi ba yi ƙoƙari ya gane ina ne alƙibla amma bai gane ba donan ne aka samu sabanin fahimta bisa la'akari da wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo a littafin bulugun mara a wajen makaba ta Al'imamu malik anna man salla ila ghayr al bi ijtihadin lam talzamhu iada wa inma tundabu lahu fil waqti a mazhaba ta al malik idan lokacin sallah yayi kai kokarin ka gane Alkibla ba baka gane ba kai sallah bayan ka gama sallah sai ya tabbata cewa ba alƙiblan ka fuskanta ba a mazhabar malikiya mustahabi ne ka sake sallai in akwai sauran lokaci mustahabi ne ba dole ba ne in ka duba hashiyatul imami dusuki ala sharhil al-kabir a mujallar na farko shafi na 226 mazhabar malikiya wanda ya yi kokarin ya gane alƙibla kafin ya yi sallah bai gane alƙiblan ba ya yi sallarsa bayan ya gama sai ta bayyana gare shi cewa ba alƙibla ya fuskanta ba mustahabi ne ya sake sallan ba dole ba ne in akwai sauran lokaci ana nufin lokacin sallan bai fita ba amma masaba ta al'imamu shafi'i falwajibu inda hun alƙaba'u bi kulli halin ma dama ƙarta bayyanan kaɓa'u dole ka sake wannan sallah matukar kuskure ya bayyana dole ka sake wannan sallah wannan ita ce masabar shafi'iyya fahimtar da take da suke rikewa kamar yadda al'imamin imam nawawi ya faɗa in ka duba Nihayatul Muhtaj ila Sharh al-Minhaj a mujallar na farko shafin 447 mazhabar al-Imam Shafi'i idan kai ƙoƙarin gane alƙibla ba ka gane alƙiblan ba kai sallah bayan ka gama al'amari ya bayyana gare ka cewa ba alƙibla ka fuskanta ba za ka sake wannan sallah dole mazhabar al Ahmad bin Hanbal akwai bambanci tsakanin sallar da ka yi ta a gari da sallar da ka kana tafiya idan sallar ka yi ta a cikin gari ne ka kuskure alƙibla dole sai ka sake wannan salla har abada amma idan sallar kana cikin tafiya ce kai kuskuren alƙibla ba za ka sake ba wannan yana cikin kitabul insaf mujallar na biyu shafi na takwas sai mazhabar al'imam abu hanifa Mazhabar ta al'imam abu hanifa huwal asahhu shine mafi inganci abinda ya fi dacewa a ɗauka ita ce fahimtar mazhaba ta al'imam abu hanifa mazhabar al'imam abu hanifa Ina hula yi idu salata kama a fadatil ahadis ka yi ƙoƙarin ka gane alƙibla ba ka gane alƙiblan ba sai da ka gama sallah sai ka gane ashe dai inda ka fuskanta ba alƙibla ba ne ba za ka sake sallan ba me madogara waɗannan hadisai da muka karanta domin hadisin bulugul maram yana ishara da cewa idan mutum ya yi kuskuren alƙibla sallarsa ta inganta ba zai sake ba in ka duba al'ikhtiyar littalilin muhtar kitabu salati babu ma yi fa'adu ƙabla salat a mujallar na farko shafi na 60 da kuma almasu a tulfikiyya almuyassara a mujallar na farko shafi na 420 wanda ya yi ƙoƙarin gane alƙibla bai gane ba ya yi sallah sai da ya gama sai al'amari ya bayyana gare shi cewa ba alƙibla ce ya fuskanta ba sallarsa ta inganta ba zai sake ba wannan shi ne abin da hadisan manzon Allah suka yi mana ishara da shi matuƙar hadisi ya inganta to magana ta ƙari yana da kyau mu sani alƙibla guda biyu ne alƙibla kashi biyu kashi na farko shine fuskantar ainihin ɗakin ka'aba istiqbalu ainal ka'aba fuskantar ainihin ka'aba wa hadha al-istiqbal fardun fi haqqi man kana mushahidan lil ka'aba idan ga ka ga ɗakin ka'aba kana ganin shi dole sai ka fuskanci ka'aban nan kai sallah in ka kuskure sallar ka ta ɓaci wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna A ajma'a ulama'ul islam ala hadha ka duba kitabut tamhid na ibnu mujallar barri mujallal na 17 shafi na 45 ibnu abdul barri yace ajma'al ulama'u malaman sunna sun yi ittifaki ala annal ƙibla allati amara Allah biha nabiyahu wa ibadahu Alƙiblar da Allah ya umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai Alƙiblar da Allah ya mana umarni mu fuskanta Ka'aba alka'aba albaytul haram ita ce ka'aba ina ne alƙibla ka'aba shi ake cewa albaitul haram ɗaki mai alfarma wanda yake garin makka wa annahu farbun ala kulli man shahadaha wa ayanaha istiqbalaha dole mutumin da ke ganin ɗakin ka'aba ya fuskanci ɗakin ya sallah wa annahu man taraka istiqbalaha wa huwa laha fala salata lahu duk wanda yake ganin ɗakin ka'aba bai fuskanci ɗakin ba wannan ba shi da sallah wannan magana babu wani malami ɗaya a tarihin musulunci wanda ya gardama a kanta ittifaqan malamar suna sun yi a kai in ibnu abdul barri kuma gaskiya ne lai samun mun akwai malamin da ake kira Muhammad bin eh, Muhammad bin Abdullah al-Imam eh, wani bincike da ya rubuta musamman akan kai ta al-qibla yana yana kirga littafai waɗanda za ka samu wannan ittifaki ɗin maratibul ijima na ibn hazmi al'andalusi shafi na 26 bidayatul mujtahid littafin ibn rushdi a mujallar da biyu shafi na 381 ibn kudama a littafin al-mugni mujallar da biyu shafi na 100 da tafsirin al'imam al-kurtubi al-jami'u li ahkamin ƙor'an a mujallar na farko shafin 167 da littafin az-zakhira na al'imam al-karafi mujallaji na biyu shafin 128 da kuma kitabul insaf littafin alimam al-murdawi a mujallaji na biyu shafi na 8 wa gairuhum littafai da suka kawo wannan bayanin suna da yawa don haka babu gargama babu jayayya a tsakanin malaman sunna mutumin da yake ganin ɗakin ka'aba bai fuskanci ɗakin ka'aba ba yayi sallah ba shi da sallah me dalili na'am akwai hadisin al-imam al-bukhari yana kitabu salati abwabu istiqbal al-qibla hadisin 386 hadisin afa'u bin abi rabah yace sami'tu ibn abbas qala naji abdullah bin abbas yana cewa lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi sallam al-ka'bah al-baita yani amal fath shekaran da annabi sallallahu alaihi sallam ya samu nasara makka ta zama birni daga cikin biranen musulmai wannan shekara da Allah ya ba wa musulmai nasara game da makka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo garin makka sai ya shiga ɗakin ka'aba in ji abdullahi bin abbas manzon Allah ya shiga ɗakin ka'aba a shekaran da Allah ya ba shi nasara wannan garin da afi nawahihi kulliha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a nahiyoyin ɗakin ka'aban gaba ɗaya a cikin ɗakin manzon Allah ya yi addu'a kowace nahiya yi salli amma yi salla ba hatta kharaja min sai da ya fito daga ɗakin falon ma kharaja lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ɗakin ka'aba raka'a raka'a yi fi ƙubulin ka'aba sai ya raka'a biyu yana fuskantar ka'aba ɗin da ya gama raka'a biyu nan sai ya ce hazihil qibla ya nuna ɗakin ya ce wannan ita ce alƙibla hadisin yana sahihul bukhari kaga magana ta kare manzon Allah ya nuna dakin yace wannan ita ce alqibla akwai hadisin a sahihu muslim amma ba riwayar abdullahi bin abbas ba yana kitabul hajji babu istihbabi dukhulil ka'aba lil hajji wa ghairi hadisi na 330 labarin usama bin zaidi labarin usama bin zaidi shi ma ya bada labari annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-baita lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ɗin da afi nawahihi kulliha sai yayi addu'a a cikin nahiyoyin ka'aba gaba ɗaya walam yusalli fihi bai salla a ciki ba hatta kharaja sai da ya fito falamma kharaja raka'a fi qibl albayt raka'atayn lokacin da ya fito yayi nafila raka'a biyu yana fuskantar ka'aba din wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallar sai ya ce hazihi alqibla wannan ita ce alqibla qultu lahu sai na masa tambaya ma ha. me kake nufi da cewa annabi yayi addu'a a nahiyoyin ɗakin Ka'aba a fi ha kana nufin daidai kusurwan ɗakin Ka'aba din daidai angul na kowane eh, eh, angul na ɗakin Ka'aba din kala sai ce bal fi kulli qiblatin min albayti wato kowace nahiya tsakanin wannan kusurwa da wannan kusurwa annabi ya fuskanta yayi addu'a ya dawo wannan ya koma wancan ya koma nahiya hudu ne kowace nahiya sai da manzon Allah ya mata addu'a wa fi riwayatin lahuma akwai riwaya kuma da suke cikin take sahihul bukhari hadisi na 397 da sahihu muslim hadisi na 329 hadisin mujahid ya ce yana ba da labarin abdullahi bin umar utiya bin umar faƙila lahu haza rasulullahi da kalal ka'aba a lokacin da aka shiga makka lokacin da aka samu nasarar makka abdullahi bin umar yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka ce mar gafa manzon Allah ya shiga ɗakin ka'aba can abdullahi bin umar ya ce fa aqbaltu ni ko sai na sai na bar inda nake na kamo hanya na zo ka'aba din wannabi sallallahu alaihi wasallam kad kharaja kafin ya iso manzon Allah ya fito wa ajidu bilalan qa'iman bainal babayn sai na samu bilal yana tsaye a tsakanin kofofi guda biyu wato yana tsaye a dokan kofa kenan na samu bilal yana tsaye a kofar ka'aba fasa altu bilal sai na tambayi bilal a kultu asallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil ka'aba shin annabi yayi sallah a cikin ka'aba ka duba yadda sahabbai suke kokarin sanin abin da manzon Allah ya aikata saboda koyi da shi da aka gaya masa manzon Allah ya shiga ɗakin ka'aba sai ya bar gida ya taho saboda ya gani mai annabi yi a cikin ka'aba sai na tambayi bilal da yake tare suka shiga shin annabi ya yi sallah a cikin ka'aba ƙala sai bilal ya ce na'am a-taini bai na tsari ya taini nillatai ala ya tsarihi iza da kalta lallai mazan allah ya yi nafila a biyu a tsakanin dirkaki guda biyu waɗanda suke hagu da kai da zaren ka shiga tsakanin dirkaki guda biyu waɗanda suke hagu da kai da zaren ka shiga sun makaraja sannan ya fito daga ɗakin fa salla fi ta al-ka'bati bayan ya fito sai ya salla raka'a biyu a wajen ka'aba kaga abdullah bin abbas yace bai yi salla a ciki ba usama bin zaid yace bai yi salla a ciki ba amma abdullah bin umar a riwayarsa yace ya tambayi bilal tunda tare suka shiga masallacin tare suka shiga ɗakin ka'aba shin annabi yayi bilal yace kware yayi a su ba su yi tambayan ba da sun sani don haka a ka'ida na hadisi idan aka samu labarai ingantattu guda biyu wannan yana cewa an yi wannan yana cewa ba a yi ba sai ka ɗauki mai cewa an yi saboda yana bayanin wani ilimi ne wanda ke cewa ba a yi ba yana kawar da ilimi ne wanda akwai buƙatar dalili bilal yana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon allah ya shiga ɗakin ka'aba saboda haka ya ba da labari cewa annabi ya yi sallah a cikin ka'aba na fila raka'a biyu daga lokacin ya zama sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in tayassara dukhul wa salatu min ghairi mashaqqa idan ka samu saukin shiga ɗakin kenan wanda ku zai wahala ko in ka samu saukin shiga ɗakin to ya kamata sai kai nafila raka'a biyu idan baka samu damar shiga ba fa wannan sunna ta kubuce la akwai wurin da ake ce mar alhijiru wurin da aka killace daga jikin ɗakin ka'aba wurin da aka killace daga jikin ɗakin ka'aba aka yi mai wannan katanga tsakanin wannan katangan zuwa ɗakin ka'aba shi ma cikin ka'aba ne da wanda ya yi nafila a wannan hijir da wanda ya yi nafila a cikin ɗakin ka'aba matsayinsu guda wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ainihin fandishon ɗin ɗakin ka'aba wanda annabi ibrahim a.s. ya gina ya iso har wannan hijir ɗin amma larabawa da suka tashi gina ɗakin ka'aba kudinsu bai kai yadda za su gina har ya iso ga wannan hijir ba sai suka rage ragewan sai zama alkhairi gare mu mu a yanzu domin wannan sunnar ta annabi kenan da babu mai raya ta ta 'yan mutane kalilan amma tun da an bar wani yanki na foundation ɗin annabi Ibrahim ba a gina shi ba kaga kenan kana da damar ka shiga kai talaka wanda ba a bude ma kofa ka shiga wannan ɗaki sai ka shiga wannan guri kai na tana a biyu babu shakka in ya yayi ya samu lada na raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu min al-Ka'ba saboda wannan gurin shi ma yana cikin ɗakin Ka'ba al-Imam khattabi kamar yadda bayanin ya zo cikin littafin Ibn Hajar da ake kira at-Talkhis habir babu istiqbal al a mujallar na farko shafin 338 yana magana kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da yake cewa hazihil al bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila raka'a biyu lokacin da ya fito daga ɗakin Ka'aba sai ya ce wannan ita ce al-qibla al-imam al-khattabi yace ma'anahu anna amraha istaqarra ala hadhihi al-binya al'amarin wato abinda manzon Allah yake nufi domin lokacin da ya nuna ɗakin Ka'aba ya ce wannan ita ce al-qibla wato kamar annabi yana fassara mana aya ta 144 ta suratul baqara domin a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tarbaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu to musulmai ba san ina ne qibla ba sai manzon Allah da ya gama masallaci hazihi al qibla ya fassara mana wannan ita ce al qibla fala saku abadan manzon Allah yana nufin ba za a sake shafe alƙibla ba har abada wanda ita ce alƙiblar musulmi matukar zai sallah nan zai fuskanta al-imam an-nawawi yace يحتمل أن يريد هذه الكعبة haram المسجد الحرام الذي أمرتم la لا haram wala ولا wala ولا المسجد الذي bal بل نفسها abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi lokacin da ya nuna ɗakin ka'aba ya ce wannan ita ce alƙibla wato yana rabe gardama gare mu ta yiwu wani ya ɗauka masallacin ginin da yake kewaye da ka'aba shi ake kira eh, masallaci eh, na harami karka ɗauka masallacin da yake kewaye da ka'aba shi ne alƙibla kar kuma ka ɗauka haramin makka ne alƙibla kar ka ɗauka garin makka ita ce alƙibla walal masjidun lazi haulaha bal nafsu hafaƙa ɗakin nan dai shi ne alƙibla wato mazan Allah ya tabbatar wa musulmi ga alƙiblan da Allah ya umarni mu fuskanta kenan a cikin alƙur'ani wannan ita ce alƙibla ta farko wanda malamai sun yi ittifaki na kirga muku littafai malamai sun yi ittifaki duk mutumin da ke ganin ɗakin ka'aba ya kuskure bai fuskanci ka'aban nan ba sallasa ba ta inganta ba to alƙibla ta biyu fa alƙibla ta biyu istiqbalu jihatal ka'aba shine a fuskanci nahiyar ka'aba nahiyar ka'aba ba ainihin ka'aban ba nahiyar ka'aba wa hadal istiqbal fardun fi haqqi kulli man lam yakun mushahidan laha idan baka ganin ɗakin ka'aba sai ka ɗauki nahiyar da ka'aba take nahiya hudu muke da su gabas yamma kudu arewa wace nahiya ce ka'aba take daga inda kake wannan ita ce ka kai da baka iya ganin ɗakin ka'aba saboda wannan aya da muka karanta wa haisu ma kuntu duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatara sai ku jibintar da fuskokinku nahiyarsa idan aka ce a ashatru ana nufin annahu ku fuskan ku jibintar da fuskokinku ta nahiyar da Ka'aba take in ka duba lisanul arab littafin ibn manzur mujallaji na 7 shafin 118 na hau duk inda kuke ku jibintar da fuskokinku ta nahiyar da Ka'aba take wannan babu saɓani a tsakanin masana harshen larabci in ji ibn manzur yana maganar ya ɗauko bayanin ibn ishaq yana cewa la ikhtilafa baina ahli lugati fihi me ake nufi da shatrahu ana nufin nahwa ku jibintar da fuskokinku ta nahiyar da ka'aba take Allah madaukaki ya umarce mu kamar yadda ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da Allah ya saukar da wannan aya umarni ne ga manzon Allah da kuma musulmai gaba daya da shi aka fara فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mu Allah madaukake mana umarni mu jibintar da fuskokinmu ta nahiyar da Ka'aba take Balu jihatal Ka'aba amrun mujmalun alaihi aidan inda ahli ilmi kafa cewa in ba ka iya ganin ka'aba nahiyar ka'aba ita ce alƙiblanka wannan babu saɓani a kai wato akwai buƙatar musan matsaloli da aka samu ittifaki na malaman suna, domin idan ba ka sani ba ta yiwu ka yi faɗa da abin da malamai ba su ma saba fahimta su ba ta saba a kai ba Allah ya samun gani tun daga farkon musulunci har yau idan aka ce ma an samu ittifaki na malaman sunna ana nufin sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'u tabi'ina manyan malamai na farko waɗanda ake kafa hujja da fatawarsu waɗannan su ake nufi da an samu ittifakin su tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da sauran sun ittifaki akan cewa in baka ganin ɗakin Ka'aba to kai ka ba Ka'aban bane nahiyar Ka'aba wannan ittifakin babu sabani akai Allah ya samu gani anan inda za ka dubi tafsirin al'imam al-kurtubi tafsirin al'imam kurtubi aljami'u li ahkamil qur'an mujallar na farko shafin 167 fassaran wannan aya da muke magana a kanta aya ta 144 ta suratul baqara ya kawo maganar ibnu abdulbari da muka karanta wanda ya yi a cikin littafin at-tamhid sharhin muwatta al-imam al-qurtubi yace wa ajma'u malaman sunna sun yi ittifaki ala anna kulla man gaba anha wanda baya iya ganin ɗakin ka'aba saboda nisa kaga anan gwagwala da baka iya hangen ka'aba ko duk iya hangen ka ba za ka ga ɗakin ka'aba ba an yadda ƙabila nahiyar ta hato ina alƙiblarka take nahiyar da ka'aba take nan ne ka. wa shatraha wa tilqa'aha in khafiyat alayhi baka iya gani fa alaihi an yastadilla ala zalika bi kulli ma yukinhu zaka amfani da duk abin da zai iya nuna maka nahiyar ba ɗakin ba nahiyar ba ɗakin ba domin wanda ke zama wajibi a kansa ya fuskanci ɗakin Ka'aba ittifakan shine wanda ke ganin dakin Ka'aba kun ji na ga muku babu sabani akai amma idan baka ganin ɗakin Ka'aba to kai alƙiblar ka ba ɗakin ka'aba ba ne nahiyar ka'aba ne wannan wani sauƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana domin da Allah ya ce dole mu fuskanci ɗakin ka'aba ba nahiyar ba to babu mamaki ina jin tsawon shekara dubu da ɗari hudun nan mafi yawan mutane da suka yi sallah sallah su bata inganta ba wace iya ganin ɗakin ka'aba sai dai Allah saboda haka Allah cikin hikimarsa sai ya hukunta addinin ya zama mai sauki in kana ganin ɗakin to ba bu sassauci a kanka don baka da wani uzuri dole ka fuskanta in baka ganin ɗakin fa nahiyar ta wadatar maka ko da ka kuskure sallarka ta inganta kaga wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala gare mu an yi sadila ala zalika bi kulli ma yukiluhu idan baka ma iya gane nahiyar ba to ai akwai alamomi da ake iya ganewa ta kadawar iska ta duwatsu ah, ta taurari wanda malaman da suke amfani da su mimma yumkin an yustadalla bihi ala nahiyatiha nan littafin al-imam al-qarafi al-imam shahabuddin abu al-abbas ahmad bin idris al-qarafi yana cikin malamai waɗanda a mazhaba na malikiya babu shakka bayyuwa ka kirga malamai da aka yi fitattu a tarihi baka sashi ba babban malami ne shekararsa 750 da mutuwa ya zo yana da littafi da ake kira anwarul buruk fi anwa'il furuk mun sha magana akan wannan littafi saboda littafi ne da ya magana akan usulul fiqh akan usulul fiqh ka'idoji na fiqh a littafin sa mujallal nabi shafi 152 yace balil wajibu alaihi an yabzula juhdahu ko da baka iya ganin ɗakin ka'aba kana nesa wajibi ne ka dage ta ina ka'aban yake domin ita ce alƙiblar ka nahiyar ta. ko ka dage yin ƙoƙarin ka gane ina ne nahiyar da ka'aban nan take idan Allah bai nufa ka dace ba wannan kuma mun riga mun yi magana akan sallaka, babu shakka ta inganta fahimta mafi inganci kuma wannan ita ce fatawar da shekul islam ibn taimiyya yake bayarwa haka na ibn al al-asqalani mai sharhin sahihul bukhari malaman sunna sun yi ittifaki kun ga kenan ku kirga ittifaki da muka yi magana akai ittifakan na farko wanda yi sallah bai fuskanci alqibla ba bai nemi ya san ina alqiblan take ba ya gama sallah sai ya gane ba alqibla ya fuskanta ba wannan sallah ba bata inganta ba ittifakan ittifakan wanda yake kallon ɗakin Ka'aba bai fuskance ta ba yi sallah wannan sallar bata inganta ba ittifaqan wanda baya iya ganin ɗakin Ka'aba nahiyar Makka nahiyar Ka'aba ita ce alƙiblarsa ittifaqan kun ga ittifaki har kashi uku babu a kai. don haka in ka dubi sharhin sunan Tirmidhi littafin Ibn al-Arabi da ake kira Aribatul Ahwazi mujalladi na biyu shafin 141 yace al-fardu fil istiqbali farilla da aka ce a fuskanci ka'aba liman ayanal baita ainahu ne wanda idonsa ya nuna mar ka'aba wannan farilla ne ya fuskanci ɗakin ka'aba wani man gaba an zuna hawa wa ƙala babu ulama ya ce to amma ana samun wasu malamai waɗanda suke cewa yalzamu talabul aini ko da garin makka ko da ba iya ganin ka'aba dole sai ka yi saitin ka'aba ibn al-arabi yace wa hadha batilun qat'an wannan fatawa fatawar banza ce fa innahu hula sabila ilayhi ahad li babu dan adam da zai iya cewa ga saitin ka'aba wannan sai Allah wa ma la yumkinu la yaqa'u bihi taklif abinda duk ba zai yiwu ba to Allah bai shar'anta ma dan adam ba ku lura da kyau duk abinda ba za ka iya yin sa ba Allah bai shar'anta maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idan ka ce yanzu ilimi ya yawaita to shekarun da babu fa wannan ilimi wanda ilimin da muke ciki a yau bai wuce shekara 100 ba waɗanda suka yi sallah shekara 1300 nan ya za a yi da sallar in aka ce dole sai mun fuskanci tsaiki na ɗakin ka'aba babu shakka Allah ya ɗora mana abin da ba za mu iya ba kuma ya faɗa mana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka Allah yana dora ma dan adam abin da zai iya yi kuma idan Allah zai shar'anta wata shari'a baya shar'anta ma zamani daya yana shar'anta shari'a ne da dukkan zamunna za su yi aiki da shi ko da ya zama sauƙi ga wani zamani ya zama kunci ga wani zamani amma akasarin mutanen zamanin eh, da za su zo za a samu akasari sauƙi ne gare su domin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala babu wahala a cikinta wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai taɓa sa muku kunci a addinin musulunci ba ibn al-arabi yace fa kullu ahadin yaqsidu qasdaha duk mutumin da ya tinkari nahiyar ka'aba wa yanhu nahawaha bi hasabi ma yaglibu ala dhannihi gurgudan yanda zatonka ya nuna mar in kana min ahli al idan yana cikin malamai kenan fa in lam yakun min ahli al-ijtihad qallada ahli al-ijtihad idan baka da ilimi na ganewa sai kai koyi da wanda yake da ilimi na gane nahiyar Ka'aba hujjan da ta sa malamai suke cewa al-qibla biyu ne al-qibla na farko ita ce ɗakin ka'aba fuskantar shi wannan dole ne ga wanda ke ganin ka'aba wanda baya ganin ka'aba kuma fa ina alƙiblarsa take nahiyar ka'aba ba ainihin ɗakin ka'aba Allah ya samu gadi shi yasa ibnu hajar ya kawo hadisi na gaba mu karanta wa an abi ta rabi anhu an karbo hadisin daga abu huraira kala abu huraira yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce. ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun tsakanin mafitar da mabuyanta nan alqibla yake a tsakanin mafitar rana da mabuyanta nan alqibla yake rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi har yanzu shi ya rawaito wannan hadisin yana kitabu salati babu ma jaa anna ma bainal mashriqi wal maghribi qibla hadisin 342 wa qawwahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya karfafa wannan hadisin inji ibnu hajar kuma al'imamu tarmizi ne ya faɗa a cikin sunan tarmizi idan ka duba hadisin nan bayan ya gama ya kawo magana bayanin al'imamu bukari al'imamu bukari ya ƙarfafa wannan hadisi ma bainal mashiriki wal magaribi kiblatu tsakanin mafita rana da maɓuyanta nan alkibla yake al'imamu ahmad bin hanbal shi ma ya rawaito hadisin a cikin littafin al-musnad malamai da suka ɗauko labarin cewa al'imamu turmizi ya inganta wannan hadisi suna da yawa kamar misali al bagawi a sharh sunna mujalladi na biyu shafin 327 ibn a littafin sa fi na farko shafin 234 da islam rahimahullahu ta'ala a littafin fatawa na tara shafin 216 da ibnu daqiq al a littafin sa bi ahadith al-ahkam a na farko shafin 150 da ibnu tafsirin wannan aya ta suratul baqara da muka yi mujalladi na farko shafin 459 da shi kansa ibnu hajar al-asqalani mai littafin bulughul maram a littafin sa da ake kira at-talkhisul habir a mujalladi na farko shafin 200 383 haka nan marigayi albani a wurare da yawa na littafansa daga cikinsu akwai irwa ugalil hadisi 292 hadisi ne wanda yake ya inganta akasarin malaman hadisi sun ce wannan hadisi ya inganta na'am daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad ya ce hadisin yana da rauni amma duk da haka na'am akwai kuma al-Imam nasai shi ma a littafin sa sunan hadisi na 2243 cewa hadisin yana da rauni inji al-Imam Ahmad bin Hanbal sauran malamai akasari suna cewa hadisin nan ya inganta amma shi kansa al'imamu ahmad da yake cewa hadisin yana da rauni yana nuna isnadin hadisin ne yake da rauni ba ma'anar hadisin ba ma'anar hadisin haka nan take gaskiya ne wal'amalu bihi aiki da wannan hadisi ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malaman farko kaf suna aiki da wannan hadisi tsakanin mafitar rana da maɓuyanta nan alƙibla yake a domin shi kansa Al'imam ahmad bin hanbal an masa tambaya ma bainan mashiriki wal magribi kibla tsakanin mafitar rana da maɓuyanta nan alkibla yake haka ne sai Al'imam ahmad ya ce na kwarai kuwa idan stakbalta alkibla matukar ka dace da alkibla wa haza li ahlil mashirik sai Al'imam ahmad ya ce to ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa tsakanin mafitar rana da maɓuyanta wannan mutanen gabas kenan in ka duba littafai da almajiran al'imamu ahmad suka rubuta da ake kira masailul imami ahmad waɗannan littafai suna da muhimmanci masailul imami ahmad akwai littafin ibn eh, mansur akwai littafin ɗan al'imamu ahmad da ake kira abdullah abdullah ibn imami ahmad akwai littafin ibn hani akwai littafin abu dawud waɗannan dukkansu kowane ana kiransa masailul imami ahmad littafin eh, ishaq bin mansur masailul imami ahmad na abdullahi bin imami ahmad bin hanbal masailul imami ahmad da ibn hali masailul imami ahmad na al'imam abu dawud yana shafi na 45 kaga kenan shi kansa al'imam ahmad da ya ce hadisin yana da rauni an masa tambaya shin tsakanin mafitar rana da makuyanta nan alƙibla ya ce kwarai kuwa wato ya yi aiki da ma'anar hadisin amma isnadin hadisin ya ce yana da rauni sauran malaman hadisai dukka sun inganta wannan hadisin, in banda al-imamun sa'i, Allah madaukake ya musu rahama wannan hadisi da muka karanta a littafin bulogun maram hadisin al-imam at annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qibla to ko da hadisin nan bai inganta ba al-imam at-tirmidhi bayan ya kawo hadisin idan ka duba sunan at-tirmidhi bayan ya kawo hadisin yana cewa haza hadisun hasanun sahihun sai ya ce wa kaduru wuya an gairi wahidin min asabin nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga sahabbai da yawa ko da hadisin bai inganta ba an ruwaito daga sahabbai da yawa wato abin nufi shine ala farbi ba'fil hadisi marfu'an faqad sahha mawqufan an jam'i min as-sahaba ko da hadisin bai inganta daga annabi ba to an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda suka faɗi haka ma bainal mashriqi wal maghribi qibla al-imam tirmidhi yace daga cikin su akwai sayyidina umar bin al-khattab akwai sayyidina ali bin abi talib akwai abdullah bin abbas akwai abdullah bin umar wanda yake cewa idza ja'alta al-maghriba an yaminika wal mashriqa an yasarika in ka saka mafitan rana ta damanka maɓuyanta ta hagunka a maɓuyan rana ta damanka mafitanta ta hagunka bayyana huma ƙibla to tsakaninsu nan ne alƙibla yake idan takbaltar ƙibla idan ka dace a tsakanin shi yasa alimamu Ahmad bin Hanbal yake cewa na so a ce bayan ka saka ɗin ya zama to yi ƙoƙarin dacewa da nahiyar da Ka'aban take duk da cewa an ce tsakanin mafitar rana da buɓuyanta shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'un fatawa mujalladi na 22 shafin 209 ya ce haka za ƙala gairu wahidin minas sahaba ba mutum ɗaya ba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nan duk suke bada fatawa inda shekul islam ko da wannan hadisin jingina shi ga annabi bai inganta ba to sahabansa ya inganta lallai sun faɗi haka shekul islam ya ce mislu umar wa usman wa ali ibn abi talib abbas wa umar wa gairihi waɗannan manyan sahabbai sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ibn abi waɗannan duk khulafa'ur rashidun halifofi ne sannan akwai abdullahi ibn abbas akwai abdullahi ibn umar da wasu ma sai shekul ya ce wala an ahadin fi ba a samu jayayya a tsakanin sahabban annabi game da wannan fatawar ba cewa alƙibla ta mutumin da baya ganin ka'aba nahiya ce wa haka za nasfa alaihi a immatul mazahibin matbu'a shekul islam ya ce duk mazhabobi da ake bi hanafiya hambaliya malikiya shafi'iya wannan ita ce fatawarsu wa kalamuhum fi zalika ma'rufun وقد حكى متأخر الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره نعم أنسامو ساباني توجن fatawar malaman mazhaba ta al'imamu ahmad waɗanda suka zo daga baya amma ainihi mabiyan al'imamu ahmad na zamanin farko su ma babu saɓani a kai saboda shi kansa al'imamu ahmad bin hanbal abinda ya faɗa kenan duk da cewa shi ne mutum na farko wanda ya nuna hadisin yana da rauni amma duk da haka al'imamu ahmad ya nuna ma'anar hadisin haka ne saboda sahabban annabi fatawarsu kenan wa huwa alladhi tara alayhi almuslimuna jilan ba'da jil to wannan ita ce fahimtar da dimbin musulmai suka yi ta bi tsawon zamani tun bayan rasuwar manzon Allah har zuwa yau idan za a gina masallaci ba a cewa ina saitin Ka'aba saboda masu aiki da saitin Ka'aba masu ganin ɗakin Ka'aba ne ittifakan wannan shine hukuncin da malaman sunna suka yi ittifaki akai wanda baya ganin ɗakin Ka'aba fa ba ainihin ɗakin ka'aban ne alƙiblarsa ba ina ne alƙiblarsa nahiyar ka'aba idan muka ce za mu jefar da wannan to sauƙin da Allah ya mana mun kau da shi sauƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya kasa alƙibla kashi biyu kashi na farko wanda ke ganin ɗakin ka'aba wannan ne hukuncin da malaman sunna suka yi itifaki a kai alƙiblarsa ɗakin ka'aba wanda baya ganin ɗakin ka'aba nahiyar ka'aba ita ce alƙiblarsa kaga an mana sauki ko da wanda ke kusa da wanda ke nesa sai muka ce mu jefar da wannan kaga kenan mun jefar da ɗaya daga cikin mafi girman saukin da Allah ya mabayinsa Allah ya sa mun gani al-Imam Shawkani a littafin Nailul Awtar mujallad Nabi Shafin 197 yace qala al-Qarafi al-Imam al-Qarafi yana magana a littafinsa eh, yana cewa laisa haza amman fi sa'irin bilal da kaji an ce tsakanin mafitan rana da ma'uyanta ba duk duniya ba ne wa ina ma huwa bin nisbati ila madinatul musharrafa wanda yake garin madina ina ne alkiblarsa tsakanin mafitan rana da ma'uya saboda zai fuskanci kudu ne yana arewa idan kana madina kudu ne alkibla. abinda manzon Allah yake nufi kenan a cikin wannan hadisi wanda ke Madina a lokacin wa ma wafaqa qiblataha haka nan al-Imam al-Baihaqi shi ma ya faɗa in ka duba Nailul Awtar littafin al-Imam al-Shawkani wa za qala Ahmad bin Khalawayhi ar-Rahbi wa li al-buddat to sauran garuruwa fa min as-sa'ati fil qibla misal zalika bayna al-junub wa shimal munan da muke Najeriya ba za mu ce alƙiblar mu tana tsakanin mafitar rana da buɓuyanta ba sai dai mu ce alƙiblar tana tsakanin ina kudu da arewa tsakanin kudu da arewa nan ne alƙibla wanda yake madina kudunsa ne alƙibla saboda haka alƙiblarsa tana tsakanin mafitar rana da mabuyanta wato la'akari ake da nahiyar da kake a nan ibn abdulbar yake cewa wa hadha sahihun la madfa'a wa la khilafa bayna ahli ilmi fihi wannan babu a akan shi ma idan kana yamma to za ka fuskanci gabas ne idan kana gabas za ka fuskanci yamma idan kana kudu arewa za ka fuskanta wanda yake arewa kudu zai fuskanta wato ana la'akari da inda kake ta ka'aba shin kana gabas da ka'aba ne ko yamma da ka'aba ko kudu da ka'aba ko arewa da ka'aba wanda yake gabas da ka'aba sa ne alkibla wanda yake yamma da ka'aba gabas ne alkibla to haka ne a don haka wanda alƙiblarsa take ƙuntata in ji ibn abdulbari wa inna ma tabiqul qiblatu kullu biqi ala ahli almasjid haram wanda alƙiblarsa take ƙuntata iyakan ƙunci su ne mutanen da suke ɗakin ka'aba shi sa ga a masallacin harami ana zanen alƙibla ana zanen sahu idan aka yi shimfiɗa tile to tayil din sai an mai tsari na sahu domin idan ka kauce ma alƙibla a ɗakin ka'aba wannan kuma sallaka ba inganta ba a masallacin harami wannan ka'ida ne domin wanda ke masallacin harami ba shi da sauƙi wahiya li ahli makkah aw qalilan amma idan kana garin makka to saukin ka yana da dan an maka sauki dan kadan saboda zaka iya cewa ta ina ka abin yake nan ne ko sai ka bi sauki yana da sauki idan an koma ga mutanen harami kuma fa harami ya fi makka saboda haramin makka ba wai cikin garin makka bane yace ya ce ausa ukalilan sun mahiya li al-afaq min sa'ati ala hasabi ma zakarnahu don haka wanda bai ganin dakin ka'aba hukuncin sa ya bambanta da wanda yake ganin dakin ka'aba don haka a samu saɓani a tsakanin musulmai a yau saboda alƙibla abin takaici babu babu dalilinsa yana daga cikin nau'in saɓani wanda shaikhul islam rahimahullahu ta'ala ya yi magana a kan haramun ne a samu tsakanin musulmi babu dalilin wannan saɓani tun da tuni shari'a ta riga ta hukunta yaya alƙibla yake ina fata ana ganewa kamar yadda a sheikh bakar bin abdullahi abu zaidin sheikh bakar bin abdullahi abu zaidin yana daga cikin jigajigai na malaman sa'udiyya wa ubwul lajnati da'ima lil ifta'i sabiq yana daga cikin waɗanda aka zaɓe su masu ba da fatawa a duk duniya ya rasu shekara hudu da suka wuce Allah ya masa rahama ya yi rubuce-rubuce masu fa'ida kwarai daga cikin eh, littafan da yake rubutawa ƙanana ne daga cikin waɗannan littafai akwai wani ɗan ƙaramin littafi da ake kira fikhun Nawazin, fikhun nawazil fikhu eh, game da sabbin abubuwa da suke auka ma musulmai a duniya ya wagware ire-iren waɗannan matsaloli ya ba da fatawa a kai daga cikin irin waɗannan matsaloli akwai rigimar alƙibla wanda da ba a santa ba yanzu ne rigimar alkibla ta fito amma a da ba a santa ba shi yasa ya sa wannan matsala a cikin fikhun nawazi shafin 229 yana cewa yustafadu min kalami ahli ilmi ah, fi hukm al-istidlal bi hadhihi al ayat ala al-qibla ma yali menene hukuncin amfani da ci gaban zamani a yau zamani ya samu ci gaba a yau yadda kana najeriya kana iya hangen abin da ke aukuwa sassan duniya kamar amfani da ilimi da aka samu ta wajen gane alƙibla a yau menene hukuncin amfani da irin waɗannan alatu kayayyaki ko koko misali software irin na intanet kamar misali google google art wanda ake amfani da shi saboda gane alƙibla a nan yana magana cewa na ɗaya ya juzu itibarul adilla alhandasiyya fi babu alƙibla, daidai ne halal ne idan zamani ya tafi a tafi tare da shi matukar abin da zamani ya kawo bai saba ma sunnar manzon Allah ba idan zamani ya kawo mana ci gaba na cewa a yau muna da wani ilimin da zamu iya gane alƙibla sosai halal ne aiki da wannan ilimi da ya zo da shi halal ne aiki da wannan ilimin wanda Allah ya kawo mana halal ne don haka za ka yi amfani da misali google art yadda za ka iya gane alƙibla babu laifi halal ne in ji wannan malin yana cikin manyan malamai da ke ba da fatawa a sa'udiyya Allah ya masa rahama ya ce na biyu annahu la ya jibu ba dole ba ne halal ne amfani da su amma kuma me ba dole ba ne don zamani ya canza ba ya canza hukuncin da malamai suka yi ittifaki a kai a da sai dai halal ne a yi amfani da ire-iren waɗannan abubuwa a nan babu shakka wannan shi ne gaskiya wanda shi yake daɗe saɓani da ke iya aukuwa tsakanin musulmai kasancewar kuna da masallaci masallacin nan da aka gina shi kun yi amfani da abin da shari'a ta nuna bainal mashirki wal magrib tsakanin mafitar rana da mabuya ko tsakanin arewa da kudu mun dai san nan ne gabas ko sai mesin ya ce a gina kawai bayan an gama ginawa da aka zo da na'ura aka sa sai aka gane ya kauce me ya kamata a yi babu laifi don an gyara amma dole ne la ba dole ba ne saboda dama alƙibla ku kenan Allah ya samu gani dama can alƙibla ku kenan waye ya zama dole sai ya ɗauki saitin ɗakin ka'aba shi ne wanda ke garin makka ittifakan tsakanin malaman suna yana da kyau a gyara amma ka'idar gyarawan idan ba zai kawo husuma tsakanin musulmi ba domin aukuwar husuma a tsakanin musulmi haramun ne shi ko wannan gyarawan mustahabi garin abinda bahaushe ke cewa garin neman gira an rasa ido kai sallar ka dama can an ce ta inganta kuma alƙiblar kama kenan babu wanda ya ce sai ka dace da tsaikin ka'aba tun da baka ganin ta amma saɓani tsakanin musulmi fa haramun ne ya zama a samu jayayya a kai to jayayyan nan tsakanin musulmi babu shakka haramun ne a gyarawan kuma fa mustahabi ne ba dole ba ne da ba a gyaran ba ma alƙibla ku kenan don haka sallar ku ta inganta wanda ya zama dole ne ya fuskanci ɗakin ka'aba shine wanda ke ganin ɗakin ittifaka Allah ya sa muna ganewa amma musabi ne a gyara matukar ba za a samu sabani ba inda babu sabani sai a gyara falillahi alhamdu da zarar an samu ce in ci a ku dakata dama alƙiblan mu tsakanin kudu da arewa ne mu yi ta sallah kuma sallar ta inganta babu wanda ya ce akwai bambanci tsakanin sallar da kai da wanda ya salla yana dacewa da saitin ɗakin ka'aba amma duk da haka mustahabi ne tunda ilimi ya kawo zamani ya kawo mana wani ilimi mu yi amfani da wannan ilimin ba za ka kareta shi ba domin misali ga ilimi na GPRS wanda hatta motoci a yau suna da shi idan ka shiga mota ka bude ga abuja kai taifin sai nuna maka titi daga nan zuwa abuja unguwar da duk za ka je yana nuna ma ba sai ka tambayi kowa ba zamani ya kawo sannan zamani ya kawo mana a yau kusan kashi tamanin cikin ɗari na wanda ke zuwa aikin haji jirgin sama yake ne da a ce za ka tambayi direban jirgin nan daga nan kana ganin jidda zai ce bai gane hazo kawai yake ne amma ta ina ya gane saikin jidda ya je ya sauka ta wannan ilimi ne a ce kaga ilimin mun yi amfani da shi ta wasu sassa na rayuwarmu to me zai hana ta sassa na ginin masallatanmu mu yi amfani da wannan ilimi kaga kenan abin da ya kamata shine in za a gina masallaci maza a dace da alƙibla tun da Allah ya kawo mana ci gaba wanda aka riga aka gina shi aka samu kuskure wajen ƙibla sai a yi la'akari da shin za a samu rigima wajen gyara alƙiblan idan akwai rigima to haramun nema ƙoƙarin gyarawa a kyale shi yadda yake domin dama alƙibla kuke nan kuke sallah babu saɓani a kai amma matukar babu babu jayayya sai a gyara kamar misali masallacin mu na bega ko yana ga an riga an canza shi kuma ba wata muhawara to idan za a samu rigingimu rigima tsakanin musulmi haramun ne ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam a mujallar na tara shafi na 216 Sheikhul Islam yace wali haza kana inda jamaahirul ulama don haka a wajen akasarin malamai annal musalliya shi mutum mai sallah laisa alaihi an yastadilla bil kutubi wala bil jadi babu wanda ya ce maka kafin ka yi sallah ka nemi ina tauraro kaza yake la ba wanda ya saka wala gairi zalika bal idza ja'ala man fi shami wa nahwi hal magriba an yaminihi wal mashriqa an shimalihi idan kana siriya yankin Sham sai ka sa gabas ta damanka yamma ta damanka kai gabas ta hagunka kawai ka fuskanta kai sallah shekul islam ya ce sahas salatu sallata ta inganta idan kana yamma sai ka sa kudu ta hagunka eh, ta damanka haka ne ko kudu ta damanka arewa ta hagunka sai ka fuskanci ina kenan za a ce mafitan rana idan ka sa kudu ta damanka A arewa ta hagunka ka fuskanta kai sallah shekul islam yace sallar ka ta inganta wannan akasarin malamai haka kan suka faɗa haka na a cikin majmu'u fatawa mujallal na 22 shafin 209 shekul islam yace faman tawahama duk wanda yake zato annal farba farilla ne an ya kasida musalli salata fi makanin idan mutum zai yi sallah sai yayi saiti a wurin da yake sara ala khattin mustaqimin ta yanda da za a ja layi daga inda ya tsaya in ji shekul islam ya ce wanda ke zato in ka tsaya sallah sai inda za a ja layi daga wurin da ka tsaya wasala ila ainihin ka'aba wannan layi zai isa ainihi inda ka'aba take ya ce wanda yake wannan zato faƙad a wannan ya yi kuskure in ji shekul islam idan kana zato sai ka yi saitin ka'aba kafin sallaka ta karbu wannan kuskure ne ya ce wa man fassara wujubar salati ilal aini wanda yake fassara cewa dole ne a yi sallah a fuskanci saitin ka'aba wa aujaba haza ya wajabta wa musulmai wannan shi ma faƙad akfa'a ya yi kuskure ya ce wa in kana haza ƙarƙa da hukailu min na'am an samu malamai da suke faɗin haka ce amma fa hadhal qawlu wannan fahimtar kuskure khalafa nasar kitabi wa sunna wa ijima a salafi duk wanda ya bada wannan fatawa ya saba ma nassin alkur'ani saboda alkur'ani bai ce ku fuskanci ainihin ka'aba ba Allah ya sa mun gane wa sunna kuma ya saba ma sunnar manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bainal mashriqi wal maghrib qibla kaga ya bada sauki wa ijma'a salaf sannan ya saba ma ijma'i na magabatan kwarai bal wa ijma' al'umma shekul islam yace kai ya ma saba wa ijma'i na al'ummar musulmai gaba daya fa innal ummata muttafiqatun ala sihhati salati as-saff al-mustatil saboda musulmai kaf sun yi ittifaki yanzu misali a masallacin nan da za a ce mu yi sallah mu sahu daya wannan sahu a ce sai an fuskanci ainihin ɗakin ka'aba shekul islam ya ce mutum ɗaya ne ya fuskanta sauran sun kauce saboda ai ɗakin guda ne ko idan aka ce saitin nan ne inda za a samu sahu mai tsawo wannan sahu dole za a samu waɗanda sun kauce ma wannan ɗakin don haka ba wai abin la'akari shi ne ainihin ɗakin ba allazi yazidu tsoluhu ala samtil ka'aba bi abu'afi mudha'afa wa in kana saffun mustaqiman la a fihi wala takawusa ah, amma cewa a amfani da dukkan wata na'ura da za ta nuna ma alƙibla babu shakka wannan ya kamata kamar yadda muke cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne idan ka ce wajibi ne shekul islam yace kana saba ma ittifaki na malaman sunna nassun alqur'ani da sauransu akwai fatawar da ta zo cikin fatawar lazinati da'ima mujallar na shida shafin da goma sha takwas tambaya ta dubu da da da biyu hamsin hudu ma nassuhu kana ahlul ilmi wal khibra bil jihati min al muslimina ya'rifuna jihata al ka'aba laylan bil qutb shimali wa ghayrihi min wa bil qamari tulu'an wa a zamanin da malamai suna gane alƙibla ta amfani da wani tauraro da ake kiransa a kutubun shimali ana amfani da wata fitowar wata da buyansa. inda rana ne ana amfani da ita kanta rana a gane alƙibla a zamanin da ke wa bi gairi zalika min anwa'i dalalati al-kauniyya bal qabla an yujada da al-jihati bi alati kafin a samu kirkiran kayayyaki na zamani waɗanda suke nuna mana alkibla kamar misali compact kamar samun ilimi da aka yi a yanzu na yadda za ka gane alkibla sai malaman suka ce fala ta ta'ayyano ayyu alatin minha duk wata na'uran da muka yi magana compass na jikin darduma da compass da za ka ajiye da hansel da wane ne na'urar da duk za ta nuna maka saitin ka'aba aiki da ita ba dole ba ne Allah ya samu gani aiki da ita ya kamata amma ba dole ba ne wala ta tawakafu ma'arifatu ma'arifatuha alaiha sannan sanin alƙibla bai ta'allaka da su ba lakin idza sabata lada ahlin kibra khibra istiqatu min al-muslimina anna jihazan aw alata babt al-qibla uh, wa taybiyinha aynan ay jihatan lam yamna lam yamna ash-shar'u min al-isti'anati biha fi dhalika wa amma idan ilimi ya nuna cewa an samu ittifaki duniya ta yarda a yanzu compass yana nuna maka alkibla uh, hanset ma ana amfani da shi ta waya a gane alkibla. kamar misali wasu laptops ma suna iya fitar maka da alƙibla ci gaba ne na zamani to waɗannan ilimi da aka samu tun da malaman duniya sun yarda da shi magana ta ƙare sai a yi aiki da shi amma ba a cewa aikin da shi dole ne domin idan ka ce dole ne ka shar'anta wani abu wanda da babu shi Allah ya sa mun gane ila an ƙalu har dai malaman suke cewa wa amma ma'ana ƙaulihi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fawalli waje haka shatural masjidil haram ka jibintar da fuskarka ta nahiyar masallaci mai alfarma Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul baqara aya ta 144 wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu sai Allah ya ce mana mu kuma duk inda kuke ku jibintar da fuskokinku ta nahiyar masallaci mai alfarma fa huwa wujubu istiqbali ainiha liman yushahiduha hala a lokacin da kake sallah idan kana ganin ɗakin Ka'aba dole ka fuskance ta wakaza min ahli man akhbarahu thiqatan fi makkah wa nahwaha bi jihatin anha bi yaqinin bina'an ala tahdidiha wa mushahada wa wujubu istiqbali jihatiha liman kana ba'idan an makkah al-mukarrama idan baka garin makka to sai ka fuskanci nahiyar ba ainihin ɗakin Ka'aba ba ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam liman fil madinatul munawwara wa man walaha shimala wadanda suke arewaci da ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ma bainal mashriqi wal maghribi qibla tsakanin mafitan rana da mabuyanta nan alqibla yake haka ibn al-usaymin shi ma a littafin fatawassa majmu'u fatawa wa rasail na shaykhul eh, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin mujallad na 12 shafin 414 an tambaye shi masallacinmu ne ya kauce ma da kamar digiri uku yanda wannan compass din ya nuna ina hukuncin wannan masallaci wahal yajibu ta'dilul masjid shin wajibi ne mu gyara masallacin saboda yanzu compass ya nuna mana ya kauce ma alkibla da some degrees sai ya ce idan kanal inhirafu la ya karujul insan anil jiha in kaucewa karkacewar masallacin bai fitar da masallacin daga nahiya guda ba nahiya guda misali tsakanin kudu da arewa sai zama masallacin ku yana kallon yamma kaga ya bar ma nahiyar gaba ɗaya ko fa inna zalika la buru komai karkacewar masallacin ku bai cutar da sallan ku wal istiqamatu aula bila raib babu shakka gyarawan shi fi dacewa in ji malamin gyarawan shi fi dacewa amma idza kana hadha al inhiraf eh, yakhruju eh, al insan an jihati al qibla idan ya zama karkacewar masallaci yana fitar da masallacin daga alƙillar gaba ɗaya mislu an yakuna mutajihan ila aljunub wal qiblatu sharqan shi masallacin yana kallon kudu alhali alƙibla kuma arewa ne kaga ya zama kenan opposite entirely opposite au ila shimal koko masallacin yana kallon arewa wal qiblatu sharqan alhali uh, alqibla kuma yana mafitar rana au ila sharqi wal qiblatu januban fala raiba annahu yajibu ta'dil al masjid anan dole ne a gyara masallacin au yajibu al ittijah ila jihati al qibla koko a gyara sahun masallacin wa in khalafa jihatan masjid misali haka mujallar na 12 shafin 474 yake cewa in kanal insanu qariban minal makka minal kaaba idan mutum yana kusa da ɗakin ka'aba yumkinuhu mushahadatuhu yana iya ganin ɗakin ka'aba fa farbuhu an yastaqbila aynal ka'aba farillan ka ne dole sai ka fuskanci ainihin ɗakin ka'aba li'annaha hiya al wa amma idan kana ba'idan amma idan kana da nisa daga ka'aba la yumkinuhu mushahadatul ka'aba ba za ka iya ganin ɗakin ka'aba ba fa innal wajiba alaihi an yastaqbil al-jiha wajibin da yake kanka shine ka fuskanci nahiyar ka'aba din ba ainihin ɗakin ka'aban ba wa kullama ba'ud al-insan an makka kanat al-jihatu fi haqqihi awsa duk sa'ilin da mutum ya zama yayi nisa daga ka'aba to nahiyar tana daɗa faɗi gare shi idan kana nesa da ka'aba nahiyar tana faɗi gare ka li'annar da'ira kullama ta ba'adar ita sa'ad saboda idan aka samu cycle duk sa'ilin da cycle din yake faɗi yake nisa in kana nesa da tsakiyar wannan cycle din kana daɗa yin faɗi kana daɗa samun faɗi to haka alƙibla take da yake dama alƙibla ce ta duniya gaba ɗaya ya ba da hujja da hadisin da muka karanta ɗin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan mutanen madina ma bainal mashriqi wal maghribi qibla yace wa zakara ahlul ilmi anna al inhiraf al yasir fil jiha la yadur ibn al yace malamai sun ce karkacewa dan kadan na masallaci bai cutar da qiblan masallaci don haka bai kamata a samu rigima tsakanin musulmi ba akwai sharhi da yayi na bulugul maram mujallal nabi shafin 296 sharhu bulugul maram yace al-khitab huna liman kana qiblatuhum al-junub aw shimal annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla al-qibla tana tsakanin mafitar rana da mabuyanta ana magana ne da waɗanda al su ita ce kudu ko arewa kamar misali mutanen Madina da mutanen Yaman mutanen Yaman al su arewa ce mutanen Madina al su kudu ne mu kuma da muke yammafa al mu gabas ne Allah ya sa mun gane yace misalul awwal ahlul madina fa haula'i qiblatuhum junub mutanen madina al itace ita ce kudu wa misalul thani ahlul yaman mutanen yaman fa haula'i qiblatuhum al-shimal al-qiblatu ita ce arewa fama bainal maghribi wal mashriqi qibla tsakanin mafita rana da mabuyanta nan al yake li kulli man kanat qiblatuhu bainal mashriqi wal maghrib sawa'un min jihati shimal aw min jihati al-janub wa hadha yadullu ala ma sabaqa anna man da anil ka'aba fa farbuhu jiha wanda yake nesa da ka'aba ba farilla ne a kansa ya fuskanci saitin ɗakin ka'aba ba wala yalzamul insan an takallafa bi talabi musam matahu alqibla hatta yace ba daidai bane ma musulmi ya nace sai ya dace da saitin ka'aba din inji ibn al-usaymin yace abin takeici hatta إن بعض nasi ربما يهدم masjidan قائما amira har ma an samu waɗanda suke rusa masallaci da an riga an gama shi an gina yana tsaye sai a ce a rusa domin bai dace da saitin ka'aba ba wannan yana daga cikin algulubu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana hani a kai tsanantawa akan abin da Allah bai tsananta shi ba Allah ya sa mun ka tsananta abin da Allah bai tsananta shi ba Allah ya fi mu sanin ci gaban da zamani zai zai samu amma ya sauwake mana shari'a saukin nan sai ka kau da shi kuma har da fada babu shakka wannan ya saba ma tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu usaymin yake cewa fa inna hadha la yajuzu wannan ba daidai bane fa idza wasa Allahu alaina fa alaina an nuwaffa idan Allah ya sauwake mana Allah ya mana kyauta me ya kamata mu yi mu karbi saukin Allah mu karbi kyautan Allah ba wai Allah ya mana sauki sai mu ki karba ba kamar kai ne aka ce in za ka yi tafiya ka yi azumi amma Allah ya maka sauki ka aje azumi sai ka ce a zan yi azumi sai wanda ya ce a to ai Allah da ya shar'anta azumi ya ce ya maka sauki sai shi kuma ya a to ai karshen maganar Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum to wannan tawili ne mai kyau amma wanda Allah zai sauwake masa al'amari ya zamanto bai karbi saukin Allah ba bai karbi kyautar Allah ba babu shakka wannan ya saba matafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka a takaice ya kamata masallaci idan ya kauce ma alqibla ayi kokarin gyara shi idan ba za a samu rigima ba tsakanin musulmi saboda ita fahimta ba ɗaya bace wani yana da saukin fahimta wani yana da wahalar fahimta matukar za a samu rigima barinsa shine mafi dacewa domin dama asali alƙiblar mu ba saitin ɗakin ka'aba ba ne babu wanda ya ce mu yi saitin ɗakin ka'aba babu shi Allah ya samu gane amma wajen ginin masallacin fa wannan ya kamata mu fi mai da muhimmanci a kai saboda akwai sakaci da dama wanda mutane kan yi tunda Allah ya kawo mu zamani wanda an samu ci gaban ilimi kafin ka aje foundation na masallaci ya kamata ka nemi ƙwararru waɗanda za su fitar ma da wannan alƙibla kaga kenan muhim ba da himma akan masallatai tabbi wajen gyaran su fiye da waɗanda an riga an gama ginawa domin idan aka ce za a kawo rigima akan wannan babu shakka saɓani ne zai auku tsakanin musulmai kaji ana ta faɗa ana rigingimu a cikin masallatai wanda kuma babu dalilin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kurakurai akwai mai tambayar da ya rubuta tun wancan sati yana cewa dangane da karatun da aka yi a kitabu tauhid babin da yake nuna cewa yana daga cikin shirka mutum ya nufi ya yi nufin duniya da aikinsa to ya halatta salatul haja salatul haja bid'a ce ba ta da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأردا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك